Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Dalal na marubuciya na Nafsat wacce aka fi sani da Miss Zozo. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Suna tafiya yana nuna mata gari har suka karasa asibitin Malam Aminu Kano. Mun zo, ina ma kika ce? Speciality. Psychiatry Tom, bara mu tambayi wajen. Wani ma'aikacin asibitin suka samu yana tafiya a ƙasa biyu tambaye shi ya nuna musu. Sannan a hankali har suka karasa ɓangaren da Dalal ɗin za ta fara aiki. Thank you so much. You are welcome, Gayu. Har cikin wajen ya raka ta, ta kammala komai sannan ya mata sallama ya tafi, kan cewar an jima zai dawo ɗaukar ta. Ummi da Alhaji Saifuddin ne zaune a falonsa ta karasa bashi labarin Alhaji Samir kawun Dalal, wato ƙanin mijinta na baya da ya rasu. Mahaifin Dalal. Alhaji Saifuddin ya girgiza kai yana mamakin wannan mugun hali irin na Alhaji Samir. Ya yi kane kane da dukiyar Mariniya ya cinye komai ya zama nasa, kuma hajiya. Ƙaninsa ne uwa ɗaya uba ɗaya, ba shi da wasu ‘yan uwan ne sai Samir ɗin kawai. Alhaji Ka manta na gaya maka tun a baya, wallahi kin san abubuwan da yawa, ya kwanta min. To su uku ne kaɗai iyayensa suka haifa. Ƙanwarsu ta riga shi mahaifin da laɗin rasuwa. To dama na gaya maka ai mariƙinsu tun suna ƙanana shine aminin mahaifina. Ba zan manta ba an ce wani faɗa aka yi a can ƙasar. An kashe mutane da dama ciki har da iyayen nasu. To shi ne ƙanin mahaifin nasu dama shi a nan garin yake. Bayan ya samu labarin abin da ya faru sai ya ɗebo su gaba ɗaya ya dawo da sunan. To bayan rasuwar kawun nasu shine rukonsa gaba ɗaya ya dawo wajen babanmu. Saboda ba su da wasu ‘yan uwa a nan ɗin. Duk wani shawara da komai da mahaifinmu suke yi. Da baba ya rasu sai shi marigayi Hamudi. Wato mahaifin Dalal ya fara sana'ar mai a can ƙasar Lebanon. Sai suka buɗe reshe a nan ƙasar. Ya zama shine wakilinsu. Allah ya buɗa masa gaskiya sosai ni dai tun a lokacin na fuskanci kamar shi Samir ɗin yana yi wa Hamudi hasada. Har haka kawai ya daina shiga harkarsa gaba ɗaya, amma duk da haka mahaifin Dalal bai yanke zumunci ba. Ya ci gaba da ɗawainiya da Samir ɗin. To bayan mun yi aure sai ya zamana ya bar masa ragamar komai na nan, ya ɗora shi a kai shi ma yana samun nasa, inda muka koma babban reshen da ke Lebanon ɗin. A can na haifi Dalal daga kan da kuma Allah bai sa ina da wani rabon na sake haihuwa ba. Daga Lebanon muka koma Paris. Duk wata riba da ake samu a nan reshen na Najeriya, mahaifin Dalal ya ce Samir ya dinga riƙewa. Sannan a hankali duk kuɗaɗen da ya samu ya rinka wa Samir yana sayar masa yana sayar masa kadara na gidaje da filaye a rassa da dama, kuma yana saya masa gida kyauta. Kuma ya saya masa gida kyauta mai kyau da mota ya ɗauki ɗawainiyar aurensa baki ɗaya. Muka zo nan garin Kano aka yi biki saboda 'yar garin nan shi ma ya aura. Bayan an yi biki ya haifi babban ɗansa, wallahi baka ga hidimar da mahaifin dalali ya masa ba. Komai na ɗawainiyar suna ya yayi, arzikinsa ya ƙara haɓaka saboda shi mutum ne mai son taimakawa marasa shi. Masu shi ɗin ma ƙara musu yake. Yakan ce wanda ka bayar shi ne naka. Mun ɗan zauna a garin Kano daga nan muka koma ƙasar Spain, reshen Madrid, saboda canjin reshen aiki da aka sake masa. Duk kadarorinsa ya tattara ya bawa wa Samir ajiyarsu. Ruwan kuɗin kuma ya ce ya juya masa bisa ga amana, ya kuma sake ba shi jari mai tsoka ya ce shi ma ga shi nan. Ya roƙe shi da duk abin da ya kamata ya ga ya dace, ya juya masa kuɗaɗensa da su. Duk sanda Allah ya sa ya yi ritaya ko wani tsotsai ya sa ya daina aiki, ya ce za mu tattara mu koma Najeriya mu ci alfanun kuɗaɗenmu. Daga nan kuma ya ce sai mu koma ƙasarsu ta Lebanon da zama baki ɗaya. Wannan shi ne burin da marigayi Hamudi ya tafi da su a zuci da kuma baka. Bayan rasuwarsa rikici sosai ya tashi, Samir ya ce ba zai ba da gadon Dalal ba har sai ta mallaki hankalin kanta. Sannan sauran dukiya da kadarorin marigayi ya ƙi bayyana su, ni dai abin da na samu a kasona na karɓa kawai. Domin wanda ya tara ma ya tafi. To karatunta da komai dama scholarship suka bata saboda tana ɗaya daga cikin ɗalibai uku da suka fi kowa zaƙa a ɓangaren kiwon lafiya. Da abin da abin da ba a rasa ba wanda ban sani ba ko yana aika mata ni dai duk sanda lokacin bata kuɗin ɓatar wayi ina tura mata saboda yadda ya nuna ya fi ni iko a kanta. Yasa na daina zafafawa tun kafin ka aure ni ba nacin da ban yi ba ya ƙi ya wa yarinya haƙƙinta. Ban san wani irin hankali yake so ta yi ba. Ta ce kuma bai taɓa mata magana ba. Ka san na gaya maka shi in dai akan kuɗi ne zai iya yin komai. Shi a dole sai ya mallaki komai. Har takurawa ya yi, ya yi ta zuwa wajen ƙanin mahaifina kan shi lallai yana son ya aure ni. Ya riƙe 'yar yayansa. Na san kuma da biyu yake so saboda ya handame tunanin takaba. Ya saboda ya handame tumanin takaba ta. Ya kuma cinye na Dalal. Yarinyar ashe tana sane da komai shine ta bar aikin likitancin da take a can kasar ta dawo Najeriya gaba daya. ta sauka a gidansa. Duk ta karanci komai da komai, ta ce har gida ya sauya, wai gidajen mansa. Har gida ya canza, wai gidajen mansa da kamfanoni ga estate da hannun jari da yake da su. A takaice dai ya cinye kuɗin marigayi gaba ɗaya ciki har da gadon dalal. Allah ya ji ɗan Hamudi tabbas Samir ya ci amanar zumunci. Subhanallah, to Allah ya sauwaƙe ya shirya. Shi kuma Allah ya ji kansa da rama don dai ya samu mai alkunya ne da sanin ya kamata tana da nutsuwa sosai wallahi ga hankali da tarbiyya. Amin Alhaji. Ummi ta faɗa tana lankwasa hannayenta fuskar ta kumshe da murmushin jin daɗin yaban lal da yake. I insha Allah yanzu da na yi sallah na dawo yanzu da na yi sallah zan dawo zan kira justice adebayo samuel olatunwo da ke lagos ya fara mana bincike da komai yadda za mu samu concrete evidence za mu kama shi a hannu lokaci ɗaya kar ki damu ƙarshensa ya zo matuƙar yana numfashi a doron ƙasa to da yardar allah da kuma karfin shari'a zai ga yadda ake ya gargala maciya amana masu cinye gadon marayu wallahi irinsu suna nan gani suke sun ci balis ai ranar lahira da kallo Allah dai ya kyauta ya shirya har lauyansa da ke ƙarƙashin dukiyar tasa duk za mu nemo su cikin lokaci ƙalilan zai zuwa hannu. To Alhaji mun gode Allah ya saka da alkhairi ya ƙara maka lafiya da nisan kwana mai amfani Amina Jajo bara na ɗan zagaya gidan gonata. Ina kuma Dalal ɗin? Ai ta fara zuwa asibitin oke. Wa ya kai ta ko direba Habib na sa ya kai ta. ina ga shi zai ɗauko ta ma. Ba ta iya tuki ba ne, ta iya sosai ta mamaro ta ta motar a can wajen ƙawarta, amma na ji tana za ta siyar mata ta aiko mata da kuɗin. Za ta cika ta sai wata a nan, har sai ta siya, ga motoci nan birjik a gidan nan, ta rinka ɗauka kawai tana zuwa aikin kafin a nema mata tata. Ta fi sa'aya, su matsorata sun kasa iya tuƙi. Ai sa'aya kam sai a hankali. gaba ɗaya sun kasa iya yi. To Alhaji an gode Allah ya saka da alkhairi amin sai na dawo to Alhaji Allah ya dawo da kai lafiya. Ya kaɗe tsautsayi da asara sharrin mutum da na aljan sharrin ƙarfe Allah ya kiyaye ka amin amin godiya nake. Ficewa yana aiko mata da saƙon wani tsadaddan murmushi irin nasu na manya da ita kaɗai ta san manufarsa. Ita ɗin ma murmushin ta masa tana mai ɗaga masa hannu har ya shiga mota ya ja. Dalal! Habib na fakawa ta shiga da sauri saboda yadda ta gaji sosai sannu gayu-gayu, thank you. Ko dai ba ki riƙe sunana ba har yanzu, I'm in fence, I'm sorry, I'm bad really. Okay, formal introduction sunana Habibullah Saifuddin Ibrahim ana kirana da Habib. Insha Allah ba zan manta ba. Ana am Dalal Hamud Sa'id. Lala o Dalal, kowanne ka kira ni is Ko gayu-gayu ba? <laughs> gayu as in. ‘Yar gayu mana half caste Nigerian Lebanese. Dariya Dalal ta yi jin abin da yake nufi. Bata sake magana ba sai girgiza kai kawai da ta yi. Habib ya shiga tuki yana mai ƙara sautin waƙar ɗan ƙwairo. Kana son waƙa irin haka, waƙar gargajiya ko? Haka ake ce da su ko? E, ni ma ai ɗan gargajiyar ne. Ƙanina ne da sauran 'yan gidanmu 'yan gayu. Wane irin waka kike so? Blues, irin romantic slow music ɗin nan. Ta masoya, iye, gayu. Suna tafiya Bibla na zuba mata zance yana tsokanar ta. Tun ba ta amsawa har ta soma ramawa, ranar da ta koma gida a daren suka waya da Adil yake gaya mata abin da ya faru, haɗe da ɗoriyar shi baya tare da su, amma Antinani ta ce lallai ya zo ya same su a wani hotel da ke unguwar Sirilere. Nan Talal ta wa Ummi ita ma Ummi ta gaya wa Alhaji Saifuddin, nan take Alhaji Saifuddin ya gaya wa George ɗin da ya yi alkawari. Cikin ƙanƙanin lokaci aka fara aiwatar da bincike. Sannan a hankali cikin tsokokun nan da Lara ta shiga rayukan ahalin Alhaji Saifuddin baki ɗaya. Kowa son ta yake yana yaba wa kyakkyawan halinta. Ga wata shakuwa da ta sake kulluwa tsakanin Dalal da Habib. Gefe ɗaya dai zuciyarta Dalal ba ta mance fuskar saurayin da ta ceto a ƙorama ba. Tana daga kwance ta mike tana gyara gashinta tunaninsa ne kawai ke addabar zuciyarta. Ta rasa me yasa da ganinsa Baƙon shan giya ne saboda sun ga saboda sun ga masu irin cases su da dama a asibiti. Fuskarsa ce yake min yawo a kai da idanu waye, ya kamata a ce ka fita daga zuciyata. Cikin haka ummi ta shigo ta same ta ke da wa kike magana. Zance ne ni daya ummi, kina magana a zuci za ce ta fito fili ko? Wani abin da yake damin ki? Har za ta gaya mata sai kuma ta shigo tana girgiza kai, ta sa dalilin da ya sa ta kasa faɗa wa duba da ba ta ɓoye mata komai ita ce tamkar babbar ƙawarta a duniya. Ina abokanan aikinki na can? Ɗaya ma ya sunansa kuna waya? Muhannad marraba ai ummi yana da yaudara da yawa. Allah zai kawo mijinki duk inda yake. Kila yana garin nan ko unguwar nan kila yana wani garin ko baya ƙasar ma gaba ɗaya. Allah kaɗai masani, Allah zai baki miji, wanda zai so ke ya ƙaunace ki har ƙarshen rayuwarsa. Amin ummi ni fa ba aure nake so yanzu ba, ai dole ki hayati. Da lokacin ki ya zo zaki yi. Yauwa, baban sabibu ya ce min ana ta tattara shaidu, da an kammala komai Samir zai zo hannu. Ummi, ba na son a masa komai ba. Kar ki da ma ya ko babu komai ƙanin mahaifinki ne tamkar mahaifi yake a gurinki. dole a bashi darajarsa kawai haƙƙinki za a karɓo miki to ummi hira suka zauna suna yi kan dalal kan dalal na kan cinyar ummi tana shafa mata har ta yi bacci ranar ummi a wajen dalal ta kwana kamar koyaushe idan alhaji saifuddin ba a ɓangaren ta yake ba hafiz dawowarsa kenan daga gayan wayarsa ta yi ƙara nk shine sunan mai kiran Tsayawa yana amsa wayar a hankali kamar kowace saboda shi ba ya da hayaniya, kuma mutum ne mai shiru-shiru da abin duniya bai dame shi ba. Yana da kawaici sosai da kau da kai a abin da ba su shafe shi ba. Matsalar Hafiz ɗaya zurfin ciki da barin damuwa a zuciyarsa. Baya iya sanarwa wani nasa damuwarsa sai ta kai makura. Sannan shi damuwar wani samasa ta yake a zuci, ta yi ta cinsa. Shi yasa yake a wahala kullum ba lafiya. Yana tsaye yana goge fuskarsa da ƙaramin tawul. Ɗayan hannu kuma yana waya da shi. A natsa yake amsa wayar yana ɗan murmushi. Thank you bro. Alaba da sa'a. Yana gama waya ya katse yana mai mayar da ita aljihun gaban wandonsa. Kai tsaye ya shige cikin gidan bakinsa ɗauke da salama. Yana kai da sufafa papa ya haye sama ya yi wanka. Daga nan ya kwashi su Bishira ya kai su wajen Lilo. A nan suka huta sannan suka dawo gida ya yi ɗakinsa yana mai ci gaba da research ɗin da yake a kwamfuta. Dakta Hafizullah kenan, mazan fama. Katsina State, Sandamu Local Government. Tana tafa a kan hanya, tana tsince-tsince a bola sanye take cikin cikakkun kaya riga da zani na atamfa, da babban mayafi wadatacce. Idan baka lura da yanayin yadda take magana ita kaɗai ba tana hawaye, haɗi da tsintar kayan bola. Za ka kwaku sauran tsuwa ka dire haɗi da buga tsallen albarkar cewa lafiya ƙalau take sai dai kashi. Da ka sake mutsa kusa da ita za ka harbo jirgin, Masu kula da ita a sirrance na biye da ita a baya kowanne za ka ɗauka harkarsa yake amma a zahiri kula da ita suke ciki har da wata mace da ita ma ke tafiya nesa da ita. Ta gama tsince-tsincen da za ta yi a bolar ta koma gefe ta rafka tagumi tana waye. Amshi, zo ku amshi, kowa ya ɗau ɗaya. Na ce kun ji, ko sai na sa bugu. Sakar masa mana, ta faɗa a tsawace tana mai rafkawa wata bishiya bulala, kai ka ce da wasu take. yauwa 'yan albarka to bara na samo maku wani abincin yake ta ta cigaba da tafiya tarin kayan bore da ta ɗauka na hannunta ta rike su can ta durkusa ta ɗauki wasu kwalaye ta goya a bayan bayanta tana jijjigawa to ya isa ba ita ta daina ɗauka da ajiyewa ba sai kusan gabanin magari ba ta nufa hanyar gidansu kamar wata mai cikakken hankali Sharɓaceciyar mace, san ɓaleliya tamkar ita ce wa kanta halitta don kyawu, Lalle Allah ya yi halitta kyakkyawar babbar mace, jajir da ita tamkar ka tsaga jikinta jini ya fito, don tsananin kyawun fatar jikinta. Doguwa mai ɗauke da ƙira mai kyau, kana hanko? hango ɗaɗɗan gashin kanta baki wulik na fulanin jaubawa. Maimunatu, kin dawo? Wata tsohuwa da kallo ɗaya za ka mata kasan jininta ce ta tambaye ta a lokacin da ta shigo tana zubar da kayan hannunta. Kada kai ta yi kamar gaske alamar i Ta nemi waje ta zauna tana gyaggyara kayan bolar da ta kwaso sani ɗiya albarka. Allah ya dube ki ya baki lafiya. Can ta miƙe ta shige ɗaki da kayan hannunta na bola ta shiga adana su. Kai ka ɗauka abubuwan arziki ne. Tsohuwar ta share hawayen da ya zubo mata tana kallon ɗakin da maimunacin ke faman haɗa shirgi. Allah ya baki lafiya ɗiya albarka. Allah ya sa muna nan da rabon ganin samun lafiyar ki. Shekaru na ta ja Allah sarkin rayuwa. Allah kai kaɗai ka bar wa kanka sanin wannan baiwa. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Cin gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.